ranar amma wai yanzu saboda ta dan haifi yara wai kunya yake ji da nauyi ba zai iya ce mata yana kaunar ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kake kaunarsa kace kana kaunarsa shi yasa bature da safe in ya tashi sai ya ce wa matarsa i love you in ya dawo daga office abinda zai fara in ya bugo mata waya daga office ko an gama wayar bai ce yana son ta ba sai ya sake buguwa in ta ce what happened me ya faru sai ya ce i forgot to say that i love you now i love you ta ce thank you sai da dan soyayya hakan nan sunna sai ta annabi mu mu ya kamata mai wannan ba bature ne ya kamata ba yana daga nuna wa mata kauna wanka tare da mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa yake wanka kai wanka tare annabi yakan yi wanka tare da matarsa da bokiti guda daya suna wankan hannayensu yana haduwa a cikin ruwa yana daga nuna wa mace kauna sumbantar mace sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha tace annabi ko ya zai je masallaci in akwai ɗaya daga cikin matansa sai ya bi kusa da ita ya kisin ɗinta kamin ya wuce masallaci wanda masallaci zai je ya sumbanci matarsa me kake tsammani idan ya dawo wannan sunnar ma musulmai sun daina ɗabbaka ta sai aka bar wasuwa bature in zai fita waje ofis sai ya yi wa matarsa kis kamin ya tafi alhali sunnar annabi mu in ya manta ko ya je bakin kofa in ya tuna sai ya sai hai daga can ta ce hai sai yut sai jefa mata ita ma daga can sai ta jeho sannan ya karasa fita waje dokta haka ne <laughs> suna ce ta wa sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda nake so na nuna muku zamantakewa ta aure zamantakewa ce ta ƙauna da soyayya saboda haka ana bukata mazaje su yi gyara su dawo da ƙauna da soyayya irin ta zamantakewar iyali yana daga haƙƙi da matarka take da shi a kanka ka rinka yin kwalliya a cikin gida kuskure ne namiji ya zama bayin kwalliya a cikin gida wannan kuskure ne ana so wata rana kai kwalliya ka sa hularka ka daidaita sahu idan ta ce mai gida ina zuwa ka ce ba inda zaka zan je wannan kwalliyar ke ce ke kadai ta kalle ka ta baka maki ko ta baka good ko merit ko distinction ko abin da ya sauƙaƙa. wannan ana bukata ka rinka yin haka wata mata ta kai karar mijinta wajen sayyidina Umar ta ce ka raba mu ba ni bashi sai na umar ya ce a kira miji aka zo da shi sai ya ga mijin ya yi wani a wargaje hakan nan wandonsa ya yi sifirin ga yanan dai hakan nan ba kwalliya ba tsafta sai na umar sai ya ce a kai ta wani wuri ta jira ya ce maza ka je ka yi wanka ka gyara jikinka ka sake dawa ya je ya yi wanka ya aski ya kwalliya ya sawo riga ashe kyakkyawa ne bata sani ba da ya zo umar ya ce a kira ta hatta kusa ta tura mijin bata gane mijinta bane sai ya ce to ga mijin naki maimaita abin da kika faɗa da su ta kalle shi ta gan shi waral kyakkyawan mai gida ta ce to to to ni dai ni dai ya ce ki bayani mana ke dai ke dai me ta ce to to ki bayani me kika faɗa da zu ta ce a mana sulhu mu koma gida ƙarshe aka musu sulhu suka koma ina suka koma gida mata akwai haƙoƙi da ake bukata ku lura da su a wajen zamantakewar ku da mazajen ku abu na farko da ya zama ku lura da su shine ana bukata in kina zaune da mijinki duk abin da kika san mijinki zai iya yin kishi akan sa ki kiyaye namiji yana da kishi kwarai da gaske namiji ko kanin ki uwa ɗaya uba ɗaya same ku a ɗaki kuna hira ko biyu inda ya ɗan girma ya kai baligi sai ransa ya baci kanin ki ne fa uwa ɗaya uba ɗaya ya san ba abin da zai faru ya san ko mutuwa ba zai aure ki ba amma duk da haka a ransa sai ya ji kishi to ke kuma duk abin da zaki ki ga baki motso da wannan kishin nashi ba baki zaburo da wannan kishin nashi ba ki tabbatar kin kiyaye ya gamsu ɗari bisa ɗari ke matarsa ce shi kaɗai a duniya mu'amalar da kike yi da shi ta ƙauna da kwalliya a gani da komi ke kaɗai wato miji yakan ƙara wa mace ƙauna har sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kishi suke da shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ko ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da matarsa suna suna suna cin apple an san apple tuffa sai wani yaro ya zo ya ce a taimaka masa da abinci to matar akwai apple a hannunta ta gutsuri apple din ta dan fara cin apple din sai ta mika wa yaron sai yaro ya karba ya sa bakinsa zai gutsura kamin ka ce haka mai gidan ya mangare ta har ta daga kai ta kalle shi ta ce saboda na yi sadaka da afir zaka mangare ni ba annabi ne kwadai tira yi sadaka ba kullum kana mun wa'azi irin yin sadaka ya ce ke dakata ba sadakar da kika yi ce ta ban haushi ba ya kamata ki ɗauki apple lafiyayye wanda bai kirga kin gutsura ba sannan ki ba yaran ya ce amma wanda kika gutsura bakinki ya taɓa haƙoranki suka taɓa harshenki ya taɓa yawun bakinki ya taba shi kika ɗauka kika mika wa yaron sai na ga yaron ya kawo bakinsa zai sa bakinsa a saiti inda bakinki ya taba ga shacin haƙoranki a jikin apple ɗin wai shi ma zai sa bakinki ya gutsura ya ce kin yi kaɗan na mutu da ba don na ɗan naushe ki ba da ba <laughs> sahabi ne fa ba bakin yaron bakin ta ya taba ba bakin yaron ya taba apple din da bakin ta ya taba apple din wannan shi yake nuna muku yadda namiji yake da kishi to sai kin dauki matakai abdullahi wato anin sa'ad ibn ubada yana cewa ya rasulullah law wajadtu ahadan bi mar'ati la darabtuhu bi sayfi ghayr musaffahin da zan ga wani da matata da zan sare shi da takobi kuma ta wajen kaifin zan saka sahabbai suka tsaya suna mamaki annabi ya ce a ta'ajabu na min giyarati sa'adin kuna mamakin sa'adu yana da kishi ne suka ce ya rasu ya cika kishi annabi ya ce wallahi in inni ya rumin minhu annabi ya ce na fi shi kishi to namiji yana da kishi kwarai da gaske akan matarsa duk yadda zaki kar hankalin mai gida ya tashi ki kuskura ki bada kofa ko mi kankanta ta wanda zai sa mai gidanki kishin sai ya motso idan ya motso zai iya zargin ki akan abin da bai kamata ya zarge ki ba ke ce kika bada kofa ana bukata duk matakin da zaki dauka ki kare ki dauki wannan mataki ki kare ina fata an gane wannan abu na biyu ana so ki yi haƙuri da mijinki ko kyakkyawa ne ko ba kyakkyawa ba ne ki yi haƙuri da kyansa ɗaya daga cikin magabata ya auri mace kyakkyawa rannan suna zaune suna tari ya kalle ta kyakkyawa in ta fara komi na ta yana burge shi ya ce ke amarya kin san wani abu ta ce a ya ce ni da ke duk yan aljanna ne ango yana santi kenan ta ce ban gane mu duka yan aljanna ba ya ce kin gane ke kyakkyawa ce ta ce kware ya ce kuma Allah ya bani to sai na gode wa Allah Allah ya ce la in shakartum la azidannakum zan tafi aljanna da yaddasa ke kuma ni gano na dan duku nunu Allah ya baki kuma kika yi hakuri tace kware yace inna ma yuwafa sabiru da ajrahum bi ghairi hisab ana so ki yi hakuri da kyawun mijinki gurgurdan kyan da Allah ya bashi ki hakuri da shi abu na gaba ana so ki yi hakuri da talaucin mijinki wani lokaci mijinki yana cikin wadata wani lokaci yana cikin talauci watakila a gidan haya kike abokan zamantakewa ku su suna da wadata amma mijinki talaka ne kar ki ce irin cefanan da sauran suka yi shi ma sai yayi a tamfar da aka saya wa sauran sai an saya miki idan kika yi haka baki adalci ba duk dan abin da mijin ke kawo komai sa ki karba hannu bibbiyu ki gode ki masa addu'a ki wasa abun ki yaba abun ki kwarzanta abun ki nuna kin ji daɗi kin yi encouraging sa, gobe in ya tafi abin da zai samu miki yake bukata ya sake samuwa abin da ake bukata ki kenan amma kada ki tilasta shi sai ya sayo miki abin da bai da halin yi idan kika yi haka wannan shi kadai zai iya kai ki wuta a lahira Ke koyi da matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Ke koyi da matan sahabbai sahabi in ba a yi tuwo a gidan shi ba saboda talauci matar ke ba mijin hakuri ba mijin ke ba matar hakuri ba matar ce ke ba shi hakuri tana ya abdullah ittaqillah inna nasbiru ala alju walakin la nasbiru ala nar fa idza wajadta alhalala fatina bihi fa in ji tajid alhalala illa alharama fatruhu warji ila baitik tana ka ji tsoron Allah in ka samu halal komi kankanta ta ka kawo in baka samu halal ba sai haram za mu iya haƙura mu kwana da yunwa ka bar ta ka dawo amma ba za mu iya haƙuri mu zauna a wutar jahannama ba ana so ki ƙarfafa wa mijinki gwiwa wajen neman halal matsa masa lamba sai ya samu miki abin da bai da halin kawowa wannan yana daga cikin abin da ke iya jawo ya je ya fada cikin neman haram ki ci haramun ki sha haramun ki haifi ɗa ya ci haramun ya sha haramun gaba ɗaya ku tafi wutar jahannama ranar tashin alkiyama yana daga abin da ake bukata ki nuna wa mai gida wato ainihin ƙauna da soyayya wannan yana daga abin da ke sa namiji ya ƙara ƙaunar matarsa mijinki in ya fita waje akwai mata da yawa suna nan sun sha kwalliya akan hanya yana haɗuwa da su ke za ki ɗauki matakin da za ki riƙe shi gangan ba tare da ya kubuce ba wasu mataki za ki ɗauka mataki na farko tsafta da kwalliya a same ki da tsafta ɗakin ki a same shi kwaskwas gadon ki a same shi kwaskwas ke kanki a same ki kwaskwas yaran ki a same su tsaf tsaf ana so ki zama yar kwalisa abinda ake bukata ki zama kenan da wannan ne zaki iya rike mai gida gamgam idan mai gida yana tashi da safe karfe takwas yake zuwa ofis ke ba karfe takwas ki tashi ba in bakwai yake tashi ke tashi tun karfe shida kamin ya farka kin shirya masa breakfast kin shirya masa ruwan wanka ke kuma kin sheka wanka kin sheka ado an ɗabe makeup kin kashe ɗauri ɗan kwalin ya kalli kudu maso arewa sai ki zo bakin gado ki zauna kina jira sanda zai farka daga bacci ka'ida ce sanda ka farka daga barci in ji malaman psychology abinda ka fara gani shi zai yi ne a kwakwalwarka a wannan ranar to ya zama ke ya fara gani in ya bude ido sai ki zama kin zauna an miki rijista a memory nashi ba za ki fita daga kwakwalwarsa ba a ranar yana bude ido sai ganki kin sha kwalliya kina dan murmushi dau kamar daga sama kika sauko zaki ga ya runtsa idon sai rinka dan bude shi a hankali a hankali dai ya ga a duniya yake ko a aljanna idan wanka zai fara da shi ki raka shi inda zai yi wanka in an masa wanka ya dawo an shafa masa mai a kawo masa tufafin da kika ga ya dace su ya kamata ya sa a wannan ranar ki tabbatar ya fito tsaf yadda kike bukata ki ganshi in akwai turare ki fesa mashi ki kai shi inda zai ci abinci ko shi kadai zai ci abincin garki bashi shi shi kadai ki zauna kusa da shi kina dan masa tadi kina dan murmushi da fara'a to zai ci abincin da yawa kuma in kin kuskure abincin ba zai gane ba ko barkono yayi yawa sai dai daga baya kina da alsa sha jolosin amma sai da yake ci abincin ba zai gane ba amma in kika bashi shi kadai duk kuskuren da ke cikin abincin sai ya gano wannan kuskuren a bisa wannan ki zauna kusa da shi kina masa taɗin ƙauna da soyayya yana cin abinci bayan ya gama in zai tafi kasuwa ki masa rakiya har zuwa zaure ki tsai da shi ki masa addu'a Allah ya kare miki shi ya kai miki shi lafiya ya dawo miki shi lafiya in akwai yan hawaye na drama ma za ki iya yi duki wannan zai sa idan ya tafi kasuwa ko boca yake sani ke yake tunuwa in harkar atamfa yake yana mika turmin atamfa ke yake tunuwa hankalinsa bai ƙara kwanciya sai ya dawo gida saboda ya san akwai masoyiyarsa mai ƙaunarsa a cikin gida idan gidan ku babu ruwa in kin yi wanka sau uku a rana ɗaya ya isa in akwai ruwa kina iya yi sau bakwai amma in babu ruwa kina iya yi sau uku ya isa ki yi wankan safe ki yi wankan rana sannan a yi wankan dare wanda nan kuma za a kura a daka sai an ga abin da ya ture wa buzu naɗi wannan shine abin da yake da muhimmanci akwai abin da mata ba ku gane ba idan namiji yana da mata guda biyu namiji yana da mata guda biyu shari'a ta ɗora masa ya raba musu kwana kwana ɗaya ko kwana biyu amma me za a yi ɗakin idan ya shiga cikin ɗakin shari'a ba ta ɗora masa ya adalci akan wannan ba inda aka sa shi ya adalci wajen raba kwanan nan kwana ɗaya nan kwana ɗaya ko nan kwana biyu nan kwana biyu to amma in na shiga cikin ɗakin me zan yi na shari'a ba ta sa ni na yi adalci a wannan ba don Allah ya san ba zan iya ba idan wannan na yi fira da ita har karfe goma sha biyu na dare ba ka'ida ne wannan sai na kai sha biyu na dare na yi fira da ita ba to wannan ta iya taɗi kamin na zo ta shirya labaranta ta sanya da za ta yi min hila ta ja hankali na a ta taɗi ban san sanda zan iya ɗaukan tsawon lokaci ina yi ba ita kuma wannan dindin dunkum yan labaran da na zo da su sun kare to ya zan yi dole in fara gingiri ko ba dole in fara gingiri ba idan ya kwana a ɗakin wannan dan ya kwanta da ita ba ka'ida na in ya kwana a ɗakin wannan sai ya kwanta da ita ba ita wannan sanda ya ya kwana a ɗakinta ta sha ado ta yi kwalliya ga rangwada ga kwalisa ga abubuwa na jan hankali bai san sanda sha'awarsa ta motsa ya kwanta tare da ita ba ita kuma wannan yadda ta fito daga kicin haka ta zo masa kan gado zanin ta nan albasa nan tattasai nan markaɗe nan attaruhu nan hayaki nan tsidahu in ta tunkaro shi yana jin wani bala'i yana tunkaro shi yana matsawa baya akan gado tana ƙara matsowa yana matsawa in ya kai jikin bango ya ji bango ya tare shi sai ya fara allazi da idza asabatu musibatu in ba sa'a ba sai ya fara tari da safe sai ya tashi da mura babu wanda ya dora masa sai ya kwanta da ita ya tabbacin sa bai saba wa Allah ba kun gane wannan ya ku mata saboda haka ke ce kike yin sakaci da hakkin ki? kika zauna kuma kina ta surutu idan yana wannan ɗakin ina jin su ba su bacci har karfe kaza kaza kaza suna to ki dauki mataki mana abin da ya kamata ki dauka ke ana so duk kokarin da zaki ki samu gurbi a cikin zuciyar mijinki ki yi kokari ki yi wannan ba ki saba wa Allah ba matukar kin bi hanyoyin da shari'a ta aje shari'a ta tsara saboda haka ana bukata ki zama mai kwalliya da tsafta a cikin gida ki zama mai nuna wa mai gida soyayya da kauna wannan yana daga cikin abin da ke ƙara sa kauna a zuciyar namiji abu na gaba ki zama wacce ta iya abinci iya abinci is very very important kuna wasa da shi iyaye mata 'ya'yanku ku ɗauki matakin koya musu abinci kar ku bauta da safe ta tafi boko da yamma islamiyya da daddare ibnu mas'ud da waye ajin hadda ba ta da lokacin koyon girki a kicin wallahi in ta aure za ta samu matsala shi namiji idan ya auri mace da ya aure yarinya ta haddace izo ashirin amma ba ta iya abinci ba kare ya zama izo goma kawai ta haddace sauran izo goma daga farfesu zuwa tantakwashi zuwa dan wake da dan gauda da dambu da fate-fate duk su tafi sauran izo goma a wurin bai da matsala namiji da dama mata za ta bata masa rai amma in ta iya abinci wajen cin abincin sai huce da ya fara loma dadin abincin ya ce talatu da amda Allah matso daga kusa to ai na ga mai gida ranka ya bashi dazu eh to kin sanni ni ni ban yin fada sai ina da gaskiya kuma ina da saurin fushi to amma ina da saurin hucewa sai kara kai loba ta biyu dadin abincin kawai ya sa ya huce amma in baki ya abinci ba kullun zaki rinka kona masa zuciya ne in yayi baki yana fargaban ya za a iya zo da su cikin gida ban sani ba ko kun gane wannan ku koya wa 'ya'yanku abinci akwai wani mutum mai kuɗi na miloniya ne amma matarsa ba ta yi abinci ba makwabcinsa kuma talaka ne matarsa ta iya girki kuka da wake za ta haɗa abin sai ya bada fa'ida shi kuma ya kawo farfesu abin nan kaji da kilo na kifi na koda na hanta duk a banza Rannan suna cin abinci sai mai kuɗin yake magana da makwabcinsa ya ce amma kai matarka tana ban mamaki ya ce alhaji saboda me ya ce kaga kai dai talaka ne iya wake da ɗan magi ake haɗawa amma sai ka ji miyar ta yi zakwai zakwai ya ce amma ni kaga matata in kawo kaji ga kilon kifi ga na hanta ga na koda ga cow leg ga cow tail ga cow tozo ga karafish ga ga ga ya ce amma duk da haka idan ta yi miyar ashe daidai lokacin matarsa tasa ta fito waje tana ji ta ce to in na miyar kuma sai kaka ya ce ita ma sai ta zakwai zakwai <laughs> in eh, tambaye ku tsakanin ku da Allah abin da ya niyya faɗa kenan ya yi kwana ne ko ba yi kwana ba ne saboda haka ku dage ku koyi abinci duk abincin da baki iya ba karki ji ganda karki ji tsoro yi kokari ki koyo abincin kar kuma ki yaudari kanki wai ke sakandare ne an sake ki kindire, wai a makaranta ke ke dafa abinci kuma kin ci kin ji yayi daɗi to ke kika dafa kika cinye kayan ki kika ce yayi dadi, kai ka rubuta tambayar kuma ka ansa kuma ka ce ka ci kai ne ɗalibin kai ne izamira ai bai yi ba wani esral examiner wani ne ya kamata ya zo ya ce a ce ya yi daɗi sannan watakila abincin da ke dafa ɗan kaɗan ne bai wuce shinkafa gongomi ɗaya ba ana iya yin auren ki a gidan da mutum goma sha takwas suke jira ki sauke abincin su ci ki tsaya ki koyi abinci bi ma'anar kalima yana daga abin da yake ƙara wa zamantakewa aure armashi abu na gaba da ke da muhimmanci ki koyi magana mata da dama ba su iya magana ba ana so ki koyi magana ita magana tana da ta'asiri kwarai da gaske idan namiji ya auri mata da ta iya magana ta iya taɗi za ka ga ko sallama ka masa a gida bai fitowa da wuri saboda in tana masa taɗi bai so ta yanke amma wanda bai iya taɗi ba in ka turo yaro sallama sai ya riga yaron fitowa saboda dama gidan ya ishe shi haka yana kokarin ya za a iya fito daga cikin gidan ne hasiya matar fir'auna da zai kashe annabi musa yana jariri kwarewa a wajen magana da shi kawai ta amfani ta shawo kan fir'auna ya biya bukatar ta idan fir'auna da taurin kansa mace za ta shawo kansa saboda ta iya magana to me kuke tsammani da mai gidanki wanda taurin kansa bai kai taurin kan fir'auna ba in har kina so ki shawo kansa abu ne mai sauki zama mai zaƙin baki koyi yadda ake magana soyayya koyi yadda ake magana da ke shiga zuciya in za ki faɗa wa mai gida magana ba haka kawai ake jeho ta ba ki zaɓo maganar ki mata kwalliya ki rataya mata lu'u-lu'u kamin ki miƙa wa mai gida harshen da ake magana da mai gida da shi ba irin harshen da ake magana da malam ko dan mai talar dan kunne ko ba da shi bane shi mai gida ana so a yi magana muryar allan kwasata a ya ta allan kwasa ta da za ta rinka tasiri tana shiga cikin zuciya yadda ake magana da mai gida kenan mu matsalar mu mai gida bai samun irin wannan muryar in za ta sai dan kunne to mai dan kunne shi za a yi wannan muryar kaji tana ayya muhammadu ayya kamar ragi wai tana wani kashe murya da mai dan kunne amma mai gida kuma ta rinka masa tsawa har azara tana motsi a cikin daki ta zama bala'i ko bata zama bala'i ba ta zama bala'i saboda haka wannan yana daga abin da yake kara dankon zumunta da soyayya a wajen aure in kuna so ku samu zamantakewa sannan idan har yanzu abin da ake bukata haƙƙi na gaba shine ki rinka lura da 'ya'yanki macen da ke da lura da yara kullum 'ya'yanta za a gansu kwaskwas yaran gida za ta lura da su mai gida yana son irin wannan matar duk sanda ya zo ya ga yaran cikin tsafta idan ta yi tafiya kwana biyu ba ta nan ya ga duk gidan ya rikice masa ya ga duk yaran sun canja da ta dawo ya ga duk gidan ya ɗauki saiti yara sun koma normal wallahi irin wannan mata da wuya namiji ya sake ta ko ya rabu da ita sai ya dawo da ita wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ki zama mai kokarin ibada ibada tana sa Allah ya sa mijinki ya kaunace ki a cikin zuciyarta Hafsa radiyallahu anha annabi da kansa ya taba sake ta Allah ya turo Jibrilu ya ce ka fada wa annabi ya dawo da ita fa inna sawwama qawwama tana yawan azumin nafila tana yawan sallar dare Allah ya ce ban yadda a sake ta ba a dawo da ita dole cikin gida wannan yana nuna miki ta'asirin da ibada take da shi zama mai karatun alkur'ani in mai gida bai nan kina da lokaci ɗau qur'ani ki karanta yawaita tasbihi duk ranar juma'a samu lokaci ki zauna ki taiwa annabi salati tunda ke baki zuwa kasuwa kina cikin gida samu daman yin sallar walha yi wa mai gidanki addu'a sai kiga Allah ya ƙara buɗa masa in akwai ɗan sabani a tsakaninku sai kiga Allah madaukin sarki ya daidaita tsakaninku albarkar ibada da kike yi yana daga haƙƙi da miji yake da shi a kanki ki yi haƙuri da abokiyar zama in ya ƙaro wata ya aure kun zama ku biyu babban magana ɗan sanda ya gagawar soja kishiya kishiya da kishiya gwanda mutuwa in ji matar bahaushe kuma bala'in da ke faruwa ba kenan kishi shi yasa na taɓa gaya muku duk karin maganar matan hausa akan kishiya ya ƙare saboda gaba da ita da zaman banza ƙarya kuke kun san ansa gara aikin uwar kishiya eh? ala suturi bukui in jiwa in ji kishiyar mai doro ya na iya da abin da ya fi karfin wuta in jiwa in ji kishiyar ƙonanniya eh? haka tara in jiwa <laughs> in ji kishiyar mai mageduwa duk duk karin ta ya nufi ga ba ku ansa ba ba ku da gaskiya uwar kishiya ta zama kaza wai waki shi ce ta zama kaza maimako ya addu'a Allah mai da ita mutum wai bukata ta biya ta ya nufi ga <laughs> ku saurara ku ji duk sanda kika dauki gaba da kishiya kika dora wa kanki to da Allah kike fada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kike fada abinda ake bukata kishiya kirke ta abokiyar zama abdullahi ibn ja'far cikin wa'azin da ya wa yarsa da zai kai ta dakin miji sai da ya ce mata iyaki wal gira fa innaha miftahu talaq wa iyaki wal itab fa innahu yurisul bagaba wa alaiki bil kahal fa innahu atyab fa zina fa innahu azyanu zina wa atyabu tibil ma ce ka ki da kishi kishi mabudin saki ne duk matar da ta cika kishi sai an sake ta wata matar haka take kishin bala'i ne da ita ita dai dole sai ta zauna ita kadai a gidan miji dole ba dama a auro ta Allah ya ce auro to don me amma ta rinka tada bala'i to menene ban yi a cikin gidan da za a ce to menene me na gaza ba abin da ka gaza sunna ce ta annabi muhammadu ake so a dabbaka annabi muhammadu ne ce a kara inda annabi muhammadu zaki faɗa matsiya ce yake fito fili ki bayyana mana ni ba abin da ya ban haushi ba kenan ya auro min yarinya karama baka ganta ba ana ke karamar yarinya ai ta fi dadin zama ke injuwa kishiya ba ta karama ko kishiya ba ta karama annabi ya auro sauda bintu zama tana da tijuwa sai yawo mata amarya wace ce amaryar aisha radiyallahu anha ya shekara tara ta tare ga dattijuwa ga amarya ya shekara tara kuma suka zauna lafiya da wani dalili kuma wata kila ma kika jawa ka kara miki amaryar don wata saboda tsabar matsalolinta ne ma zai sami mijin ya karo amarya butarsa kullum ana bol da ita a cikin gida ba ta tsafta ba ta kwalliya sai an amarya ne kuma sai ta ɗauko dutsen goge kaushi a goge a yi kir a yi kunshi daban da ta yi kunshi an manta a tsefe kai a yi sabon kitso akwai wanda matarsa sai da amarya ta zo kawai da ta sha ado ta sha kunshi ta gyara kanta suna zaune kan tiri sita tare da amaryar sai ya shigo da ya kalle su sai ya gashi amaryar sai ya gashi tafi amaryar kyau ya zo ya kalle ta ya shiru ya ta asubi ashe dama haka kike kika sa na je na karo aure ban shirya ba kin cuce ni kin cuci kanki Allah ya isa kun ga yanzu wannan wata jawo aka mata kishiya ita ta jawo aka mata wai ita ba za ta taba gyaruwa ba wai sai ta ji za a karo kishiya ne to a lokacin ne za a dauki akuya a kai kasuwa a sayar a ɗabi kujeru da tebur a kai wa kafinta in sauri ka gyara matsiya ciyar saura sati biyu ta iso a sai sabuwar buta ba ta sai miji sabuwar buta don Allah ba sai da zai kara mata saboda tsabar rashin hankali shi kenan ta kirkiri bala'i ita amaryar in ba a yi sa'a ba ita ma kamin ta zo an cusa mata gaba da ita yanzu fa idan kana da mata a sokoto a nan sokoto ka ce za ka ƙaro wata to in ba sa'a aka sun sha sunna sun ƙoshi ba to wallahi gaba ɗaya bokaye za su shiga haka ne ko ba haka ba ba ku an samun ba kudin matan sakkwato boka yake karbewa kar ku ga ina gombe na san sakkwato in and out kudaden ku wajen boka yake tafiya da an ce sabon boka ya zo sakkwato to labarin yanzu zai fara yaduwa tsakanin mata ke bakon malami haba Allah an ce yankan wuka yankan wuka a cikin sakkwato abin yake faruwa ke kawai ita uwar gida sai a zo a same ki billahi lazi ki tashi tsaye in ba haka ba kina nan zaune yan matan nan na zamani za ta zo ta tare ke daga kan yayanki sai ta fada bokaye ita ma uwar amarya wace to yana da mata wace ce kishi ta mai da ita kurma ki tashi tsaye ita ma sai ta fada bokaye amarya boka uwar gida boka uwar amarya boka uwar uwar gida boka kai kana can kana nema musu abinci duk bala'i an tara gidanka karkashin gadonka laya cikin fulo laya cikin kanta laya inda kake alwala an binna laya inda kake wanka an binna laya an hada maka zobo akwai bala'in da aka barbada a ciki an sa ma turaren wuta boka ya bada wani bala'i an barbada wannan hayaki hayakin akwai ifritun min aljinni suna yawa ciki saboda tsabar bala'i wallahi akwai mata da yawa da suke ciyar da mazajen su najasa a nan cikin garin sokoto da ta je wajen boka sai ya ce ta kawo masa jinin hailata idan akwai bala'in da zai hada in ya hada shi kenan an gama sai a kawo masa jinin hailata zubo masa a cikin wata kwalba ta kawo in ta kawo ya hada wani siddabaru da bala'i ya ce to ki sa masa a abinci don kai ya gane ki sa daddawa da yawa ki kara magi kawai a kawo masa taushe ta sharba bai san jinin haila yake sharba ba ƙarya nake ko gaskiya na faɗa akwai matar da idan mijinta zai karo mata a nan sakkwato za ta je wajen boka boka ya ce ki kawo min maniyin shi da shi za a hada idan ya kwanta da ita sai ta shiga cikin ɗaki ban ɗaki ta mammatsa ta tattaro abin da za ta tattaro ta kawo boka ya ɗauki maniyin ya rubuta aya ƙur'ani da shi ya haɗa da wani bala'i ya zama arne ta zama arniya a haɗa da wani surkulle a kawo a ce ta haɗa masa a cikin abinci a dama mashi a hura kawai ya zo yana sharaɓar hura da busasshen mani a cikin hurar bai sani ba wai ita bukatar ta ta samu me ta samu kan ko in ta samu kan dafawa za ta yi ban sanya za ta da shi mata sakkwatawa ku ji tsoron Allah ku daina zuwa wajen bokaye abin da zai bata maka rai wallahi akwai matar da za ta je wajen boka ya zo da garin magani ya ce ta tube tsirara ya mata wanka mata da yawa a sakkwato boka yake musu wanka ta tube tsirara wani katon banza wai ya hada garin magani yana mata wanka duk wacce ta je wajen boka da ya kalle ta ya ga ta ɗan yi kala abin da zai fara faɗa mata to za a mata wanka da ruwan magani ita kuma ba kunya ba tsoron Allah ki tube tsirara gaban wani bakin arne bakin mushriki wai ya hada garin magani wai na miki wanka ta da shi ko kwanan na Abuja wani dan majalisa ya dawo gida ya samu boka yana wa matarsa wanka da garin magani dan majalisa ne Abuja dan majalisa a Abuja yana yi wa matarsa aka kira bok ya rike bokan ga matar aka kira limamin angosu aka zo aka zauna wai za a yi shari'a liman ya ce in baka shara ya ce eh, ka riga ka ya iska in ma sallamar ta za ka sallame ta amma karka bari labarin nan ya fita bala'i ne to ni ban sani ba yana mata wanka wataƙila ma ya taɓa danne ta menene gaskiyar magana ta ce sau ɗaya ne kawai wallahi sau ɗaya aka yi ya ku mata wani irin cin amana ne kuke yi wa mazaje wani irin cin amana kuke yi wa addini boka ya raba ki da kuɗi ya raba ki da addini ya raba ki da Allah kuma bai isa ya hana abin da Allah madaukin sarki ya kaddara ba abun bakin ciki wai hadda yan mata wai yanzu yan mata ma wajen boka suke zuwa ni dai a sa mun hannu abin da nake so mijin da na zan aura ko dai ehenasi din nan ko bai da continue discussion ko dai ehenasi ba sai yana da jibba ni ehenasi ma dai tayi in za a kai ni anguwa wai yarinya ce ta je wajen boka wai ya mata aiki duk yan kudaden da ta tattaro sai ta kai mashi akwai yarinyar da za ta je ta yi zina don ta kai wa bokan kuɗi wayya mata aiki ta samu miji mai kuɗi kuma ƙarshe matsiya ce ya Allah ya hana ta mijin ko ya bata wanda zai rinka ɗirka mata dukan tsiya saboda ta ki Allah ta ki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za ku lalace sakwatawa muna jikokin shehu mu bari azzaluman malamai mushrikai makiya Allah ta'ala matsafa wayanda suka yi baran-baran da Allah kafirai arna original not photostat copy a ce su ne za su zo suna batar da al'umma a cikin gari ya ko ina sai shigowa suke duk bokan da ya rasa kuɗi sai ya faɗo nan cikin gari wai ke dai abin da kike bukata ki samu kan miji in kina so ki samu kan miji ki kyautata masa mana jubilatin nafsu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha duk wanda ke kake kyautata masa sai ya kaunace ka ki ta kyautatawa ki matsa kusa da Allah rinka yin azumin nafila kina roƙon Allah ya Allah miji na fa bana ganewa bai dawo gida sai karfe 12 ya Allah kai ke mallaka zuciyarsa ka karkato min da zuciyarsa ya dawo cikin gida wallahi ki yau gobe jibi gata ki ta yi karki bari Allah sai ya saurare ki idan kina da matsala yi azumi bayan kin zo shan ruwa za zaki bude baki ki addu'a tashi da daddare gana da ubangiji yi sujada zudda hawa yake wa Allah kuka lallashi ubangiji ki ce ya Allah ga bukata ki ga Allah zai saurare ki kuma zai saurare ki ba in kin samu kudi yi sadaka bincika anguwarku ina ake da maraya kira shi idan karami ne sosai shirya masa abinci ba shi abinci ya ce, in kina da hali ɗinka masa riga ki ce ya Allah annabin ka ya ce mu kyautata wa maraya wannan yaron maraya ne ya Allah na taimaka masa na kyautata masa ya Allah ga bukata ta ina so ka bani miji miji da nake so ka bani mai addini ya Allah kar ka bani fakiri ba ni wanda ya danna kan kuɗi domin in yi ta azumin nafila ina shan buɗe baki mai lagwada ban da matsala Allah zai baki da yaddansa da amincinsa duk bukatar da kike da ta gaya wa Allah ma zuwa ga Allah boka ba abin da zai iya miki he is just a zero behind a decimal point useless and hopeless ba abin da zai iya miki ki koma zuwa gawa ki koma zuwa ga Allah wannan shine babban bala'in da yake faruwa shi yasa yanzu ko ina bokaye an riga an fantsama an kutsa an shiga shikenan an ce mace tana da kishiya to kullum tana wajen boka ita dai a shiryo sharri wa kishiyarta ita ma wannan in ta samu inda za ta kutsa ita ma ya za ta kirkiro sharri sharrin ya zauna gawa ga kishiyarta saboda bala'in kishin ku na rasa wani irin kishin kuke da shi Allah ne ya ce a karo mu ma da an ce a karo mana da sai a karo Allah ya ce mu ba za a karo mana ba ku Allah ya ce a karo wa sai ki hakuri tunda haka Allah ya zartar kuma saboda adalci ne sai haka dan mata sun fi maza yawa haka ne ko ba haka bane ki je duk asibitin da ke sakkwato asibitin haihuwa ki bincika a baki kididdigar jariran da aka haifa a shekarar da ta wuce maza nawa ne mata nawa ne sai kin samu jirajirai matan sun ninka jirajirai mazan sannan ga mazan kullum mutuwa suke kullum me suke to wa zai aure sauran kin haifi yaya hudu mijinki ya mutu wa zai aure ki saurayi da bai taba aure ba akwai addu'a da nake rabawa mata duk garin da naje kuma zan baku addu'a ce wacce za ku rinka yi wa matar da ba ta so a mata kishiya in faɗa muku addu'ar duk matar da ba ta sa mata kishiya ga addu'a da za ku rinka mata ku saurara ku ci ku ce ya Allah ga baiwarka ta ce ba ta so a mata kishiya ya Allah ina roƙonka ka ba ta 'ya'ya mata guda goma sha biyu dozin ɗaya kuma duk samarin anguwarsu kowa yana da mata kuma matan sun ce su ma ba su yadda a kawo musu ba in ga dafa su za ta yi koya za ta da su bakin ce ba kya son kishiya ba ke zauna sai ka ce mayya ke kadai a cikin gida sai ka ce mayya kullum sai kumburi akwai matar da fa da safe in miji na ɗakin kishiyarta in yau yana ɗakin ta ya fita gida karfe takwas to gobe yana ɗakin kishiya tana nan tana duba agogo ta ga karfe nawa zai fito da ta ga takwas ta yi bai fito ba sai ta fara yawo a tsakar ɗaki takwas da rabi sai ka ita kadai tana wata shaƙo shaƙo haka karfe tara tara da rabi sai ka ji ta fara ɗirkan yara tana ɗan jaka uba dididdim kuma ba za ta ce ɗan jaka uwa ba sai dai ɗan jaka uba uban take so ta zaga ta fake da guzuma ta harbi karsana yanzu fa akwai mijin da ce fa ma bai iya yi wa matansa tsoro yake ji sai ya je layi yan kaji zai siyo ya kawo gida ya dan samu falala sai tuna ayyo ba wance ke da girki ba kuma in an wuce fa ne mai kyau za ta tada bala'i ta ce ita ba a ce mai kyau sai ran ba ita ke da girki ba kuma fa in an dafa da ita za a cinye wai amma wai tun da ba ɗakin ta aka ce fa nan ba wai bala'i ne ni kullum ba a ce fa ne mai kyau a gidan nan ba a ce nan kwarai sai an gaba ni ke da gidi jiya bai da kokobo yayi abin da ya saukaka yau Allah ya kawo falala dan me ba zai wuce fa ne ba sai ya rufa kansa asiri ya ce um da in ta da liki kara in hakura sai ya dawo to amma fa shi ba zai iya hakura ba da ya bulla bakin kasuwa in ya ga yarinya ta kawo doya da kaji tunda ba da ma ya siyo muku za ku tada bala'i ya ce ke kawo sa doya ta ɗari da hamsin ƙara kwai haɗa da cinya da haƙarƙari sai ya cinya cinya da haƙarƙari ya baku ku kuma duk yadda za ku yi bakin kishin ku ne ya jawo muku yanzu fa saboda bala'i wai kishiya da kishiya wannan tana da ɗa jariri tana sallah yaron yana kuka ita wannan ba ta komi wai ba za ta iya zuwa ta ɗauki jaririn ta lallashe shi don uwarsa ta yi sallah cikin natsuwa ba wai saboda bakin kishi wai shi ma jaririn wai gaba ake da shi shi ma jaririn kishi ake da shi wai shi ma jaririn bala'in ya shafe shi annabi mu ya fi kowa tausayin jirajirai kanana wai amma jariri na kishiya ma ba ku jin tausayin shi saboda bala'i jariri ita wannan da ta azabtar da shi ya gina mata katon gida ga katon falo ga wurin ganawa da baki ga bedrooms ga carpet ga tarazo ga tiles ga marbles ga interlocking ga split air condition ga refrigerator ga ga ga ga ga idan sallah ta zo an ɗauka mata mai girki daban mai bayan fulawa mai kunna wutar lantarki da kashewa mai wanke-wanke mai goge tayal mai gyara banɗaki da fuloshi duk ya ɗauka mata ma'aikata idan sallah ta zo turmin zani ɗari biyu yake sai ya kawo mata ya ce ga wannan babu a kyauta da su wallahi duk sanda ya shigo sai ta fashe da kuka da ya shigo mata da goma ta arziki sai ta fashe da kuka dan nan dan Allah dan Allah dan Allah dan san annabi Muhammadu ka yafe mu abin da na maka kana karami sai ta fashe da kuka ya ce haba baba kin manta jiya ki roke ni gafara na yafe miki wannan ya wuce ni dai ka ce ka yafe ta ce to na yafe alamaka albaraka haji matsi a ciya wai sai yanzu ta san yana da albarka zai samu ta albarka gobe in ya sake ɗebo wata goma ta arziki ya kawo da ya shigo da ta kalle shi kuma ta kala wa da ku ka yafe mu cikin kuka take har yau amma da sanda yake karami wai dan kishiya ne ta ci gaba da azabtar da shi da wulakanta shi ya ku mata ku ji tsoron Allah ku zauna da mazajen ku da kyau kishiya ba abokiyar gaba ba ce abokiyar zama ce idan kina haila kin yi kunzugu bai kamata a ce mai gida ma dole sai yayi kunzugu ba idan akwai wata mata a gidan sai a samu canjin duti idan baki da lahiya yara su tagayyara mai gida ya tagayyara in akwai aboki ya zama sai ta karbi duti kin haihu mai gida ya tagayyara yara su tagayyara jaririn ya tagayyara in akwai wata sai ta karbi duti a cikin gida kawun ki bai da lafiya kina so zaki je ki dubo shi a tambuwal ga ku da yara guda bakwai ya zaki da su in kin bar su a gidan ba wacce za ta lura da su in kin kwashe su duka kika je gidan kawun sai ki karasa kashe shi dama yana fama da masara ga yara bakwai kin kawo mashi rashin lafiya sai ta karu in akwai wata sai ki bar yaran duka a gida ki dauki yaro guda ɗaya sai ki tafi da shi in kika tafi da shi ke karan kanki kishiyar za ta amfane ki za ta ɗebe miki kewa abin da ake bukata ki rike kar ki zauna ki taimata sharri yanzu idan kai sabuwar amarya wallahi in ba a yi sa'a ba a gidan sai a kore ta baka sani ba kun san dalili ita uwar gida ta daɗe da kai ta san me kake so me baka so in ta gane gishiri ne baka so ya yawa a miya sai ta kyale amaryar sai amarya tana girki da ta dan shiga daki sai ta ɗebo gishiri a lura sai ta zo ta zuba cikin miyar sai ta wuce ita amarya bata sani ba sai a rasa yadda aka yi kullum idan an yi miya in dai amarya ce ta miya sai a ji gishiri ya yawa kai ta fada ke wace iri ce kullum ta ce billahi lazi dan daidai na sa baka gan shi ba an ce wai abun daga hannu ne kuma babu wani hannu ita wannan mai so ta fata ta ka haka sai ka ga miji ya tsani matar in barkono ne baka so shi za ta saka kullum ta abinci sai barkono yawa idan amarya ce kuma matsiya ce in ba a sa'a ba to ta san yadda za ta yi uwar gida tana so ta caza uwar gida kai sai ran da miji ke ɗakin ta sai ta tura yara bakin kasuwa ta ce ku samu mun takardar tsire da aka cinye ku kunshe ku kawo mu sai a kawo mata takardar tsire da maiko a cikin leda sai ta ɓoye ƙarƙashin gado sai da safe miji ya fita ya tafi kasuwa sai ta kirkiro sharar banza sai ta sharo takardar tsire da waye sai ta zuba a dusbin dama sai ta ga uwar gida a waje sai ta sai uwar gida ta lallabo sai ta leka sai ta ga takardar tsire sai ta dafe kirji ta ce billahi lazi an dade ana gata da kwarai tsiya sai ka ce mayya dama <laughs> an dade ana gaya ba shikenan sai ta ja iska yana dawowa gida kuma sai ta haushi da rikici akwai wacce da ta so ta jefa wa abin da din matsala uwar gida tana so ta jefa amarya matsala ran da miji da rana sai ta tsefe kanta amarya ta ga kayan uwar gida a tsefe da daddare miji yana bacci dama uwar gidan ta kware kitso tana iya kanta kitso sai ta tsaya gaban madubi sai ta zuba kitso mai kyau da safe miji yana fita sai ta fito kanta ba dan kwali sai amarya ta ga sabon kitso a kanta ta ce yaya ta ce na'am ta ce ha waye muke kitso je da daddare kanki a tsaye yanzu gashi a ta ce mai gidan ne mun kitso ta ce ban gane ba ya iya kitso ta ce ne. ai duk an wannan ni ban taba gani wanda ya iya kitso kaman shi ba wai wannan ma yana sauri wai bacci yake ji yayi shi ta ce ni shi yake min kitso ban zuwa wajen mai kitso ta ce abillahi lazi bari ni ma yau zan tsebe sai yamu ta ce ke wa kanki asiri wallahi taurin kai ne da shi in kin ce masa miki cewa zai yi bai iya ba shi san ba shi ba sai kun yi bala'i ya ga wuta sannan zai amince ta ce wallahi bala'i na ya Allah ya ka da kawai ta tsefe kai kawai da daddare mai gida yana shigowa ta ajiye masa irin kujerar da mata ke zauna in za su tuka toɗi nan ta ce zauna ya ce menene ya zauna ta miƙo masa kai ya ce lafiya ta ce kitso fara zanen yawo mai gida kalle ta ce wani irin sakarci da aka kitso kuma ni bai hada da kitso ta ce billahi lazi sai kayan baka ba dubbala inda za a yi daren nan sai a yi shi karshe kusan kwana aka ana dambe a cikin daki daga nan auren ya rike cewa shagari ta cika rigar ta iska mata saboda kishi kuna da hanyoyi da dama na kafar angulu da sharrance sharrance ku ji tsoron Allah ku gyara in kuna so ku samu rahama a wajen Allah yana daga abin da zai sa mijinki ya kaunace ki ya soki ya kara miki kauna idan yana da iyaye da yan uwansa da danginsa ki rinka mutunta su kina girmama su idan kina girmama iyaye kina girmama yan uwansa in yana da mahaifiya ɗauke ta kamar mahaifiyarki ki rinka girmama ta kina kyautata mata yawanci akwai abin da yake faruwa wanda mata da dama baku gane ba mata a kasar hausa sun saba bautar da miji to ita uwa dama ta san ta gasa uban ta azabtar da shi to yanzu ta haifi ɗa tana bala'in son ɗan ɗan yawo aure tunda ta san ta wahalar da ubansa ba za ta yi da wannan yarinyar ba da auro abin da take gani za ta kashe mata ɗa kun gane inda matsalar take sai kin hada da siyasa mai yawan gaske da za ta gamsu ba kin zo ki cutar da danta bane kina son dan kina kaunarsa kina kyautata mata to a nan ne zaki samu sauki idan ba haka ba to kin rinka fuskantar barazana da bala'i a cikin gida kenan ki nuna wa uwar miji kauna da kyautatawa wallahi sai ta zame miki security ko ya tsiya kika mai gida in zai kore ki sai ki gudu wajenta ki ce wallahi ina ta ci kai wagga ya da ta rike ni hannu biyu ba ni na haihe ta ba ni ke cin moriya ta ba wanda isa ya taba ta shi shikenan sai ki zauna lafiya a gidan miji baki da matsala amma in baki gano bakin zaren ba to kin rinka shiga matsalolin da baki san kansu ba kenan ki rike uwar miji gangan ki ta kyautata mata ki mata goma ta arziki ko da tsufa ya tana miki wasu abubuwan da ba daidai ba ki yi hakuri ki haɗe ki shanye in kin samu wannan zai sa ki samu rahama a wajen Allah lokacin da zan fara wa'azi malam ya faɗa min cewa awa ɗaya daidai aka bani zan tsaya karfe goma sha biyu daidai yanzu karfe goma sha biyu da rabi wannan ya nuna har na wuce lokacin da aka bada da har da minti uku na wuce lokacin da aka bada da minti talatin da uku zamantakewa ta aure darasi ne mai faɗi ba iya gama shi a lokaci ɗaya abinda Allah ya bamu daman faɗa ina fata Allah ya sa masa albarka Allah ya gyara tsakaninku da mazajenku Allah ya ƙara danƙon